kamu da sace kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridu shirin sharhin jaridu shi ne da ya saba ɗauko su daga cikin labarai wanda suka fito a cikin jaridu sannan kuma mu tattauna a yi fashin baki da baki masana wanda muka gayyato a yau cikin shirin namu muna tare da idris na baba hassan tare da shi za mu tattauna a cikin wannan gaba ina maka barka da shigowa cikin wannan gida insha Allah ina maka barka da samun kanmu a wannan lokaci kuma a gaskiya Allah umar na yi farin ciki da godiya a bisa samun kaina a wannan guri a gaskiya ba wani abu da zan maku sai dai addu'a da zamu mu ƙara yi maku da game da allah ya ɗauka wannan gidan rediyo namu don gaskiya kuna taimakon al'umma sosai akwai a jerin abubuwan da mu tattauna wanda suka fito a cikin shafukan jaridunmu akwai bayanin da shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu wanda ya nada sababbin hukumomin leƙen asiri ta najeriya na farko da na nia da kuma ma'aikatar tsaro ta ƙasa wato dss inda kwanakin bayan mun ga yadda shi shugaban ya yi murabus abu na biyu kuma za mu leƙa maganan gwamnatin tarayyar najeriya inda ta bayyana ta aminta da wato da wasu makarantu da ke kasar togo da kuma kasar benin wanda wa'annan jami'o'in su ne ta yadda da su sannan kuma akwai magana na ambaliyar ruwa da ya addabi najeriya wanda ya koranye gonakai da dama wanda ake ganin haka ana iya samun a tsarin kayan masarufi a cikin najeriya idan lokaci ya ƙara ba mu dama kuma za mu leƙa wannan ɓangaren na wato ministan ilimi ya bayanin cewa ba daga yanzu babu wani yaro ɗan ƙasar shekara goma sha takwas zai ƙara zana jarabawar wayek ko kuma neko ko kuma wanda ake kira da jam ga baki ɗaya wa'annan su ne jerin abubuwan da za mu tattauna bari mu fara da bayaninmu na farko inda shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya naɗa sabbin shugabannin hukumar leƙen asiri ta najeriya wanda nia da kuma na dss a bangaren yanayi kuma ya rada muhammad muhammad ne ba shi wannan mukami bangaren dss kuma ya rada mr adiola ajayi ya kake ganin wannan naɗaɗan da aka musu a daidai lokacin da shi a wa'annan wanda suke rike da wannan madafin ikon suka yi murabus da kansu da dai mun ji irin cece kucin da amma suke cewa ba zai yi a ce ma'aikacin gwamnati ya yi murabus a cikin ranar a asabar ba ranar aiki ba ana ganin kamar a kone ɗaya ne na cewa a haka dai akwai wani dalilin da ya sa su da mamura ba su kai da kansu ba kamar an tilasta musu ne biyu za ka ci akan wannan magana alhamdulillahi kam a matsayina na mai harka na jaridu na najeriya da na tsinci kaina na duba na ga wannan labari ya fito na game da irin wannan kamar a ce ajiye aiki da kuma sa wani to abu ne wanda yake kam duk gwamnati tana yin irinsa dole a cire dole a sa to amma a hange da ne ni dai a matsayina wanda yake ina dan bibiyar labarai haka a gaskiya na wannan ma'aikatar dai ta dss wato na fuskanci gaskiya akwai lauje a cikin nadi me isa na faɗa haka shine na ɗaya dai shi wannan wani yake rike da wannan ma'aikata babban abin mamaki da za a wayi gari a gani ranar asabar mutumin nan ya ajiye aiki a game da shi yake tare da ma'aikatan nan na shekara da 'yan shekaru nan da suka wuce amma kuma ba wata rana da zai ajiye aiki sai ranar asabar to a gaskiya inda ni nake kallo cewar wato akwai magana cikin tafiya da a gaskiya hmm. to me yake faruwa shine mu dai yau mu waye gari cikin ƙasar nan tamu Najeriya dan ƙasa ce tamu hmm. wanda yake ba mu da wasu abubuwa da za mu yi wanda yake ya wuce addu'a hmm. amma gaskiya wasu abubuwa da suke ta faruwa yanzu yana nuna cewar wato ƙasar nan tana kullum kwanan duniya tana shiga cikin wani irin yanayi wanda yake wallahi wallahi abun tsoro ne gaskiya to a gaskiya shine babbar shawara ta shine a gwamnatin najeriya gaskiya akwai matsaloli wanda ike najeriya mu especially bangaren harkar security hmm. na najeriya yanzu ka duba mu dai da muke sashen arewa kan mu dai a gaskiya maganar cewar muna yin bacci idan mu rufi a arewa gaskiya da yayi yi karanci a gurare da yawa matsaloli iri iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to a gaskiya muna cikin wani irin yanayi a najeriya dan ba zan ce da gaba da iya arewa wani dan ko a satin da wuce na ga wani abu da ya faru wajen kasar inyamurai dinna wanda yake shi ma dai harka ne na security wanda yake gaskiya ya kamata gwamnati ta mai da hankali a game da wannan abubuwa dan abubuwan kullum ci gaba suke tabarbare a karuwa take yanzu to kamar wa'annan wa'anda aka ba su wannan shugabanci na hukumar leken asiri ta najeriya hmm. kana ga wani hanyoyi ko kuma matakai ne ya kamata a ce su kawo don ganin an kawo ci gaba a bangaren tsaro a cikin ƙasa najeriya wato akwai wani abu da muka tsinci kanmu a ƙasar nan tamu wanda yake al'umma an waye gari cewar son zuciya ya yawa hatta ita ma'aikatan nan su kansu wanda suke su sun kai shekara da shekaru suna aiki hmm. a ƙasar nan a kuma wannan ofis hmm. amma akwai wani wanda yake kai kana sibiliyan wanda yake ba aiki kake ba sai ka rinka ganin wasu hanyoyi wanda yake wallahi tallahi aka bi su insha Allahu za a sami ragowar su matsaloli irin waɗannan na bangaren harkar security din nan namu na Najeriya hmm. to amma sai ka ga gashi ga gashi kana gani wanda yake bangaren shi harka na DSS ai harka ce na aiki wanda yake ba ina wani ake sawa amma sai ka waye gari ka gani kai da kake ko dan kasuwa ne kai ko kuma dai wani uzuri ne zai bi da kai sai ka rinka ganin wani harkoki wanda yake ya kamata a ci irin wannan abubuwa ana gwamnati tana sa ido a kansu irin hakan da ake rainawa ana ganin shi kanana wata rana yana zama babba to amma sai muke waye gari kana ganin mutane sai a zauna kara zube to ba ni da wani abu da zan ce ita dai wannan gwamnati wannan suka aji aiki a wannan office mm. sai shaliwa ne ya je aiki ranar asabar to kuma yanzu dina an waye gari yau dina shi shugaban kasa ya kawo yansu wanda yake za su zauna to abin da yake faruwa shine su dai waɗannan ba mu da wani abu da za mu yi masu dan ba abin da ya wuce addu'a ba abin da ya wuce addu'a amma gaskiya waɗannan ya kamata su daure su da zagi dantsa su nuna shekarun da suka yi a wannan ma'aikata al'umma da suke a ƙasar nan sun ci moriyar abin da suke yi a ofis nan nan bari mu je kan wani labarin mu na gaba hmm. da gwamnatin tarayyar najeriya kuma ministan ilimi sun bayyana cewa makarantun da suka yarda da su a cikin wato jami'o'i wanda suka hada da kasar benin da kuma kasar togo hmm. ita kasar benin an ware mata makarantu guda biyar wanda aka yarda da su hmm. kuma kasar togo makarantu ne guda uku da aka yarda da su musa irin badakalan da ya faru a kwanakin baya hmm. wanda ashe an daɗe ana samun digiri cikin wata biyu wata uku hmm. ka samu digiri hmm. wanda kuma wani yana nan gida najeriya ko kuma ya fita wata ƙasa sai ya ji ya sha wahala ya yi shekara hudu wani shekara biyu wani shekara shida ya danganta da irin kwasin da kake karanta ka dawo sai ka ga mutum ya ji ya samu digiri a cikin wata uku to yanzu najeriya tana kokarin ɗinki wannan baraka wanda an gano wa'annan ah, A wa'annan jami'o'i kuma an dakile wanda shi ministan ilimi akwai bayanin ma da yi ya ce akwai takardu na bogi hmm. wanda akalla na mutane guda dubu ashirin da biyu da ɗari bakwai hmm. wanda aka soke ba a yarda da wannan shaidin takardun sun ba hmm. kana ga wannan yunkurin da gwamnatin najeriya ta yi na ganin ta dakile wannan abu zai kara wato maido da hankalin ilimi da kuma kawo cigaban ilimi a najeriya kuwa na malam faru idan har allah ya sa najeriya ta mai da hankali a a wannan tafiya to insha allah ina ganin za a iya waye gari a samu ci gaba dan dai mu kamar dai najeriya da muke ciki mu waye gari yau ina abubuwa irin waɗannan za ka gani duk inda harkoki yake da sauƙi-sauƙi a nan muke ba wai inda za mu je mu shiga mu sa kanmu mu samu mu dagirci mu nema mu sha wuya ba sannan inda mun tabbatar Allah ya soya da za mu samu to sai kasance mu dai duk gurin da yake da sauki shi muke sa ido mu tafi gurin to duk irin waɗannan abubuwa shi ke haifar mana irin waɗannan halaye neman arha shi ke tabbatar mun ka samu kama a cikin wani tafiya to insha Allah in har Allah ya sa wannan inda Najeriya ta miƙa wuya cewar za ta yi kokarin ta sa ido ta kuma gabatar da wani dabaru nata insha mm. Allah aka yi hakan to da yardan Allah za a samu mafita in Allah ya so yarda to amma kuma kamar shi a bangare na akwai wa'ansu wanda ba zai yi a ce makarantu ne guda biyar a wannan ja a ƙasa mm-hmm. wanda kuma makarantu guda shida dan na ji wasu ɗalibai wanda suka gama karantu a mm. irin wannan ƙasashen mm. wani ya ce shi ba ma shekara ɗaya ba wai shekara ko shekara ɗaya ko shekara biyu bai ce yadda ake karatu a nan haka su ma suka je suka yi karatu ya ce a ce wasu ya kamata ce gwamnatin najeriya ta kara zurfafa bincike a cikin makarantun domin akwai a shugaban shi a makarantu na ita wannan kasa ta kotono da wannan na da an zuwa tun yi shi na ga suna kokarin masu je su zama da shi ne su ilimi domin a kara zurfafa bincike kana ganin a iya cewa dukkanin wato wanda ba indi ba a wannan makarantar ba ne kawai a suka yi makarantu kenan aka soke musu lasisin a ba takardar su cewa ba a da shi ba ai kana ga ba zai iya haifar da wani ɗabi ilimin kowa eh, idan dai har allah ya sa gwamnatin hmm. da masu kula da wannan ma'aikatu a tsaye suke hmm. ba wani abu da zai haifar su tunda an bar abun haka wato za a wayi gari ta barbare ta faka hmm. to abinda za su yi kawai su nuna cewar ba abin da ya dame so suke a gama da kyau ya koma mai kyau kawai shi ne idan Allah ya sa har suka yi haka to insha Allah za a waye gari cewar abubuwa suna gyaruwa amma in za a saki kara zuba haka a rinka ganin cewar an yi wancan na wani ne wancan na wani ne to abubuwa kenan ba shirya cewar a mai da mara kyau ta zama mai kyau ba bari shiga kan wannan labarin har zai bisan ilimi hmm. Profesa Mamman ya kara yi wata bayani da cewa saboda ana ganin akwai wani dakan da ke faruwa a najeriya za ka ga yaro da bai kai shekara goma sha takwas ba da za ka shi a cikin jami'a so wannan sai ana ganin akwai taɓarɓarewan ɓangaren ilimi a cikin ƙasar ta najeriya tunda ba zai yiwu a ce yaro wanda bai kai shekara sha takwas ba ka gan ya je ya rubuta waye har ya ji ya shiga jami'a tunda idan muka duba akan yi shekara shida a makarantar firamare hmm. kafin daga bisani ka je makarantar sakandare ka yi shi ma shekara shida ka ga na shekara goma sha to abinda da abin da mutane suke tambaya nan shi ne hmm. mutum yana shekara nawa ne ya fara shiga firamare kafin har yanzu shiga jami'a hmm. kaga abun lissafi ne sa suka dakile wato wannan yunkuri na cewa duk yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba to gaskiya ba za a ƙara barin shi ya gana a waye saboda ana so a samu yara ɗalibai wanda suke da ingancin ilimi kuma sun san abin da suke suka je jami'a kana ga wannan yunkurin zai iya kawo ma bangaren ilimi gyara duba da ana ganin ilimi kamar ya taɓarɓare a bangaren najeriya ko kuma a wani hanyoyi kuma ya kamata a ce an farfaɗo da bangaren ilimi a cikin gida najeriya hmm, so gaskiya shine malam umar faruk yawanci wato abin da yake faruwa harkar ilimi Ah, ni dai na yi primary na kuma yi secondary school hmm, kuma shi wannan yanayi yana ya danganci da wajen masu sa yara makaranta din yawanci ni na waye cewar inda na fito wani za ka gani sai ɗansa ya yi girma ya kai shekara kamar takwas gani makarantar bai shiga ba sai da ka ba sai zo shiga to irin wannan kafin a ce yayi firamare din yayi secondary school shekaru sun yi nisa da hmm. kuma a disan makaranta din yawanci malam Umar zaka gani su yaran kanana sai ka gan su su sun sun je har ya kai secondary school din idan ka ce kai dai a matsayin ka na ɗalibi ai ba ka da fawa da zaka ce wa yara ba za ku yi karatu tare ba ko hmm. to kamar haka yawanci harkar ilimi garin kamar makarantu haka na kazo na zo mm. to gaskiya akwai wani sabuwa wanda yake dole ne a kai dai ɗalibi mm. dole sai dai ka gani ka shiru da bakinka mm. baka da wani abu to amma abin da yake faruwa su kamar shugabanni da suka fito suka fito da wannan damar da a ci yau din nan faɗi suke su da Allah ce maka za su yi a gyara waɗannan abubuwa ai magana ce mai kyau ta wani wajen an duba to amma abin da yake faruwa shi ne. ai tafiyar ce yawanci ake yin ta sai ka gani kamar tukka ne ake yi sai a warware ta me yasa na faɗi haka za a ce za a yi wasu abubuwa amma sai ka gani ɗan ɗan ba da ɗan gaf kaɗan sai ka ga an kuma dawo ana yi to kaga wannan ana faɗan cewar shine takka da warwara to abin da yake faman damun kenan ƙasar nan tamu duk yawanci gurare da ka sani ana tafiya abubuwa haka haka yake faruwa to wannan ni ina ganin gwamnati ya kamata ta rinka ƙara tsawwala a cikin irin tafiya irin waɗannan duk shi ne zai ba da dama cewa a samu sauƙin matsaloli irin waɗannan ko game da harkar ilimi ɗin da kuma wasu abubuwa da ya kamata kenan a yanzu idan gwamnatin tarayya tunda tana bayani ne akan bangaren ilimin da ake samun matsalolin yaro wanda bai kai a ce an gan shi a jami'a ba mm. ya shiga matakin jami'a wanda kuma hakan idan akwai ako daidai shekarun da yaro idan ya shiga jami'a hankalin shi zai ba shi abin da ya kawo shi mm. cikin jami'a tunda ya zo ne domin ya samu ilimi kana ga daidai dai wannan bangaren yanzu mm. wajibi dokan dai ya kamata a ce iyaye mm. su tsaya su bi ka'ida tunda akwai abin da ake kira job trade window wanda wanda yaro yana cikin shi yana makaranta yana aji uku ko kuma yana aji hudu misali kamar yana ss1 sai ga an tsallaka da shi aje ya rubuta ya rubuta abu a waye hmm. wannan abu wanda wanda ba wai wani abu bane a Najeriya an ga irin abubuwan da ke faruwa zirga-zirga na fitowa da cewa yaro yana ss1 ya ja rubuta jarabawa ko hmm. kuma a wani ma yana yana js2 ne sai ko a ganshi ya ja rubuta a genowaik hmm. duk ire-iren yin wannan batakalan yana faruwa a cikin gida Najeriya a nan su bangaren iyaye wani mataki ne kamata a ce a janyo hankalinsu don ganin wannan tsallaka da yara ake yana daban ilimi da, abubuwan da ke faruwa a cikin bangaren ilimi a najeriya kana ga wani kira ne kamata a masu iyaye ba tare suna tsallaka da yaransu zuwa wani mataki na gaba a lokacin da shekarun su bai kai ba Allah sarki to malam umar ai na ganin kamar wannan tafiya ce guda biyu kamar su ɗalibai da kake gani wato wani ikon Allah sai ka ga yaro ɗan shekara goma kaga kuma ɗan shekara sha biyar ko da zama suka ya ce suna rubutu saboda shi wannan kamar ce kyauta ce shi ilimi da kake gani wani tana za ka tabbatar cewa kyauta ce daga Allah ba wa shekaru ba ne kuma su a makaranta dai tamu da nake gani wani ana ba da test a makarantu kamar lokacin izam da sauransu akwai yaran da an ba su irin wannan damakon malam umar za ka ga sun fi karfin ma zauna a ss 1 ya ga ana nema su kuma ss 2 wani abun wani abun da ke faruwa a nan wurin iyaye ne za ka ga zai ce mm. ya ga yaron shi yana yana da shekara kaza wani ya kokari ya tsallaka da shi mun ga mun ga abubuwan da ke faruwa <laughs> to to gaskiya ni kai da ina ganin malam Umar mun taba karatu da wani yaro wanda yake ina kyauta zaton babansa gaskiya mai dama ne sosai mm. hatta makarantar masu yin ga private ne amma sai ga bai damu da zuwa ba yawanci in ka ga ya zo makarantar nan sai lokacin da za mu izam to ni na yi lura da wannan tafiya din amma in ya zo izan din sai ka gani mu kuma da muke cikin class din sai ka gani ya ga ya samu makin fiye da kinan kaman yana da kwakwalwa ne ko kuma to shi ne wannan dai ba zan sani kwakwalwar ko ta <laughs> kwakwalwa ko ta baki ce ko kuma ta kwakwalwa ce ko ko ta ce ba za mu gane ba yawanci irin waɗannan to ta nan ɓangaren kenan na biyu maganar da kai na na cewar yaro ɗin da ina kamar ss1 an tsallaka da shi ya koma ss 2 ko 3 haka ko mm, mm. to kamar wannan da ina nufi da wajen ɓangaren harkar yanayin irin testing ɗin kwakwalwar yaro dalibi za a gwada kwazon ka gani amma ai doka abin da ake wanda na sani da za ka ga idan kana aji ba a cewa za a tsallaka da kai a wuce da kai mm. abin da shi yasa shi shugaba shi ilimi da ke faɗa a kai kenan yaro bai kai matakin a ce an kai shi a aji abin ba a jami'a ba mm. za a gani an kai shi a jami'a wanda kuma ba wai maganan kafin jami'a ba karatu bane ka aiki ba wai bayan maganan karatu mm. akwai shekarun ka ya kai saboda abubuwan zaka ka je ka gani a jami'a idan wannan shekarun kan bai kai ba aka inda za ka shiga cikin jami'a to shi ka samu muna samun gurɓatattun mutane misali yanzu za ka ga an shiga irin bangaren masu abin kungiyar asiri a makarantu yara kana suna shiga wannan muna samun wa'anda ake kira yan yahu duk ire irin wannan abubuwan shine ke addabin kasar mu Najeriya yaro bai kai shekarun da ya kamata a ce an sa shi ya je jami'a ba a an za shi ya kai jami'a wannan daga cikin dalilin da ya sa ita bangaren ilimi musamman shi wannan profesa da profesa goma da yi maganar cewa lallai fa bai kamata a ce a bar 'yan najeriya hmm. yaro da bai kai shekara goma sha takwas a ga rubuta waye ba wannan kuskure ne bayan da shi yake yi kenan shi yasa muka yi maganar cewa shin hmm. kana da anan wurin wani hmm. mataki ne kamata a ce iyaye domin su gyara wannan bangaren wannan matsala ce wanda yaro bai kai matsayin a ce ya shiga jami'a ba a tilla shi zuwa jami'a zai je haɗa mutane gurɓatattu wanda za su ɓata mishi kwakwalwa amma idan ya riga kai wannan shekaru daga gida ya riga kai shekaru na kuma ya samu wannan shekaru wannan ilimin shi ya kai kuma shekaru shi ya riga kai zai iya hangen abin da ya dace shi ne yasa muke kira su bangaren iyaye tunda gwamnatin tarayya ta bullo da hanyoyin da za a gyara su kuma bangaren iyaye wani mataki ne kamata su ɗauka nan to ai Allah sarki ai kaman bangare wannan magana da kai malam ina ganin wannan nauyin baya bangaren iyaye kina bangaren su ina bangaren malamai tunda su yara iyayen yaran sun kai in ban sun ba iyayen su tafi makaranta irin wani da yadda su ne amma aka je makaranta na ai tana da malamai eh amma ai ai mahaifi hmm. a matsayin ka na mahaifi dan kana da da hmm, hmm. da ka san kowane aji yake to ai go lokaci iyaye da suke zuwa su su ce wai yaro zai tafi waje kaza a aji <laughs> shi daga wannan aji zuwa wannan aji ya tafi gaba ki daya mm. wannan wajen kaga akwai kuskure sosai to haka din kaman da kai wannan magana din mm. kana nufin kenan iyayen yara suna takura malamai su yi wa ƴaƴansu abin da suke so ko a zargin da ake yi zargin da ake yi kenan mm. in zai iya faruwa a irin yanayin da muke a Najeriya zai iya faruwa amma ni ina ganin jajircewa ita za ta kawo cewar wannan tafiya da iyayen yara suke yi malamai suka ce ba su yarda da ita ba ai ba wanne zai takura su ce su yayi in sun yi haka su ma akwai gaban su gaba da su tunda shi ministan shi ya kamata ya nuna cewar wannan abin da ake yi idan fa gyaran ya zo yi kuma in yana so a gyara i nuna nahi kwazo din akan tafiya din shine zai bada cewar insha Allah akai haka to su kansu iyayen ko suna son hakan ta faru za su iya hakura bari mu dauka wannan labarin gurguje magana abu da ke faruwa bangaren hauhawar farashin kayan abinci ta hukumar na ta take da diga cikin gida najeriya tana bayanin cewa gashi yanzu ana ana cikin damana kuma ana ganin cewa 'yan najeriya da dama sun yi noma sai kuma ga ibtila'in ambaliyar ruwa ya auku a kasan wanda mun ga kai da dama wanda ambaliyar ruwa ya zo shafe su ga baki daya suka ce ana hasashen cewa lallai kayan abinci zai kara a tsada kana ga anan wurin wani abubuwa ne kuma matakai ne kamata gwamnatin tarayya ta yi don ganin cewa an dawo da harkokin noman rani inda a damuna an samu tsaiko wani hanyoyi ne kamata su taimaka ma su manoman ranin nan don ganin a taimaka ma najeriya ganin cewa abincin ko da zai tsada bayan da ake zato ba masha Allah malam Umar kamar wannan magana da kai na bangaren harkar hahawan kayayyakin ni wani karan idan na yi hasashe na duba sai in gani wato shi manomi wato yi masa inda zai tabbatar cewar abubuwa shi suna tafiya da sauki mai sauki ne a yanzu nan na ne ala umar wajen da nake ana noma ni kaina ina noma gwamnati akwai hanyoyin da za ta iya ta wuce taimaka mani manomin nan wanne ike ko da ya noma bai damu ba shi dai za a siya a siya da arhamma hmm. ya sayar ya biya bukatarsa hmm. to amma gwamnati ba ta yi ba me yake faruwa manomi a shi noman na akwai abubuwan da ake yi ana goyon bayan noman nan me kamar irin su taki da sauransu hmm. idan ka je ka duba banan nan manoma da suka sai taki malam umar zaka tausaya to yau din nan na kashe kuɗi wajen inda na je na nemo mota da ta yi min ta takarta min gona da na noma hmm. da tsada saboda tsadan mai hmm. kuma na sai bin da na shuka da tsada saboda tsadar rayuwa kuma na sai taki da tsada na zuba amfani na saboda tsadar to malam umar za a waye gari in yi kashe kuɗi haka ni kuma ka yi tunanin cewar ni zan zan zo in sayar wa da gwamnati da sauki ai ka ga nan abun kar ma mai da kan e eh, to anan wani su gwamnatin wani abu ne ya kamata sai tunda ka ga magana ambaliyar ruwa ya riga ya zo kuma ya ya tafi da gonakai da yawa kayan amfanin gona ya tafi shi yasa ake kira da gwamnatin wani abu ne ya kamata su yi bangaren wato shi noman rani domin a tallafa ma manoman tunda dukkan mu gabaki daya idan babu abinci ba za mu iya rayuwa ba so wani bangare ne su gwamnati ya kamata su ma su taimaka ma su talakawa musamman ma manoma ganin a tunda zai zama a cikin damuna damunan kuma an ga irin iftila'i ne kara fadawa gare mu to ana hasashen cewa abinci zai iya kara tsada fiye da misali so a nan wurin wani bangare wani ruwan ne su ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ta taimaka ma su manoman dangane an fara yin noman rani a najeriya na farko wannan tunani ne mai kyau in har gwamnati za ta ba da gudunmawa a game da masu harkar noma mm. idan aka yi allah ya soya da kama aka cire na damuna dina aka mai da na rani don mm. allah ya soya da in gwamnati ta ba da gudunmawa a tafiya din mm. su kuma wani suke a eriyoyin da ake wannan abubuwan kuma suka tabbatar cewar za akwai gurin yin don allah ya so an yi shi ma din zai iya ba da gudunmawa a samu saukin abubuwa a Najeriya insha Allah na bangaren harka. Kamar me da ya kamata a basu? Yawwa na ɗaya gaskiya na ɗaya tsaro, na biyu kuma harkar abinci iri da irin kamar irin magana taki da neman kamar tunda shi harkar noman rani ba harka ne kamar nan noman damina ba wanda yake hmm. ruwa an yi ruwan sama nan zai je ya abinci hmm. shi wannan harkar noman rani mafi yawancin gurare sai ma sun haka suke ba abin da za su noma ruwa wanzu guraren kuma dole ne sai da injika da ake sa hmm. ana jawo ruwan a kamar irin kogi haka yana ba amfanin to su abin da suke nema nasu bai abin da ya wuce kemikal na bangaren harkar watsawa amfani din mm. ya kyau zama cewar ba kwari da kuma harkar a basu taki mm. da sauki da wadata mm. da za a sa amfani insha Allah kai haka to nan ma za a tabbatar an samu abinci wanda yake kuma zai ba da gudunmawa a Najeriya da Allah hada wasu gurare makwatan kamar na ji kayi magana ruwa kamar misali a ce idan yau gwamnati aka ce ta yi irin ah, rijiyar burtsatse mago na kai hmm. tana ganin ma ba za a iya tallafawa ba wajen ganin cewa an farfado da shi wannan harkar noma a cikin gida najeriya kwarai ko in dai in dai allah ya ba da ikon an yi hakan hmm. kan zai ba da gudunmawa don ni ba na ganin akwai wani guri da na taɓa zuwa na ga inda mutanen su masu noman da kansu suke biyan kuɗi ana haka musu wannan a cikin guraren da suke noma suke amfani da shi irin bahol ɗinnan suna ba shi ba da kansu ta yau na muka waye gari aka ce gwamnati ta je ta nemi su wannan ko kyauta ko kuma ana masu da ana suna biyan kuɗin da sauki don Allah ya soya da su kansu in suka yi abin da daɗin rai za su ba da gudunmawa a ƙasar jezo na yake ta ɓangaren harka abinci insha Allah. To masu kallon mu duka duka a nan damu da sa'aya a cikin shirin namu na sharhin jaridu a madadin bakon namu Idris na Baba Hassan ya samu ya shigo mana cikin shirin sai kuma hukumar gidan talabijin na farin wata sha kallo da kuma abokan aiki na wanda suka yi kokarin wannan shirin ya zo gare ku ni umar salisu ya da shiya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya